أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تقيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 28 ko da bakwai ga watan jumada awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da ya daidai da uku ga watan biyu shekara 2019 a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da karatu a cikin littafin wato riyadu salihina na al'imamun nawawi Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama muna cikin babi da ke magana akan babin raja wannan babi na arraja'u shine babi na hamsin da ɗaya sannan a cikin shi wannan babin wannan shine darasi na hudu sannan za mu tashi hadisi mai lamba ta 427 malam ya ce wa anil barra bin azim radiyallahu anhuma daga barra wa ɗan azim Allah ya ƙara masu yadda shi da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi ƙala yake cewa al-muslimu shi musulmi idan su ila fil qabri idan aka tambaye shi a ƙabari. يشهد أن لا إله إلا الله للذي شهد شوى باب أبن بوتا ودقسك يا الله وأن محمد رسول الله وما ذي شهد شوى للي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dan saƙo ne daga wajen Allah sai ya ce fadalika ƙauluhu ta'ala idan aka tambaye mutum a kabari ya ba da amsa da wannan shine faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa a cikin suratu Ibrahim da ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti malamai suka ce al qawli thabitu shine bil hujjati wal burhan da hujja da dalili fil hayatid duniya a wannan rayuwar ta duniya kamar yadda ya ce ya halika man halaka an bayyana tun wa haya man haya an bayyana wa fil akhira sannan haka nan a lahira da haka kamar yadda wasu malamai suke cewa idan an ce lahira shine rayuwa da za a je a tsaya gaban Allah to kalmar lahira a ƙur'ani ba ta ga waccan ma'anar kaɗai ba rayuwar da ɗan adam zai a ƙabari ita ma ana kiranta lahira da haka wannan wajen haka Allah ya kira shi yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya sai yace wa fil akhirah da haka haka nan a cikin kabari da wannan bangare na hadisi da ya ambaci bangare na ɗaya kuma aka ce daga barra'u ibnu azib to hadisin ya tabbatar da cewa idan ka haɗa ruwayoyin shi tambayar da za a yi ma ɗan adam tambaya ce guda hudu barra'u dan azubi yake faɗa cewa kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi janazatin mun kasance tare da annabi a wata jana'iza da aka zo aka fara yin kabari lahadu ba a riga an gama yin kabarin ba sai annabi ya samu waje ya zauna sai sahabbai suka kewaye shi yace ce idan sahabbai suka zauna gaban annabi saboda tsabar natsuwar da suke zama da ita kai kace tsuntsu zai iya sauka yake cewa wa fi yadihi udun a hannun annabi akwai sanda sai annabi ya ɗauki sanda sai ya dinga dukan ƙasa da ita sannan sai annabi ya kalli kabari sai ya ce wa raguwar sahabban da ke wajen limisli hada saboda wannan ranar da za ta zo lallai fa masu aiki su tashi su yi aiki sannan ya shiga ba su labari cewa innal abdul mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya bawa mu'mini idan rayuwar duniya ta zo ƙarshe wa iqbalin min al-akhirah inda yana fuskantar lahira sai yace nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i bidil wuju wasu mala'iku za su sakko daga sama masu hasken fuska annabi yake cewa hasken fuskar su kai ka ce rana ne za su zo su zauna iya ganin mutum wanda aka turo su su ɗauki ran shi a wannan zaman da suka zo suka yi shine daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul waƙi'a yake cewa falaula iza balagatul hulku me yasa lokacin da rai ta zo kiran kiramai akwai sanda idan kana jinyar wani da ka kalle shi kai da kanka ka daga kayan ki hukunci cewa wani wallahi ba zai tashi ba sai Allah ya ce wa nahanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun amma a lokacin da yake cikin wannan halin mun fi ku kusa da shi malamai suka ce kusancin da Allah yake nufi ya fi raguwar mutane da wannan da ke cikin wannan halin ta hanyar mala'ikun da ya turo su ɗauki ran shi amma ku ba za ku iya ganin mala'ikun ba ne a lokacin shi yasa Allah ya ce falola in kuntum ghayra madini me yasa mutanen idan suna ganin cewa in sun mutu ba za a tayar da su a yi musu sakamako akan abin da suka yi ba sai ya ce to tarji'unaha in kuntum sadiqin idan kun isa lokacin da ran za ta fita ku dawo da ita da haka lokacin da ya zamanto wa'annan mala'ikun idan za su zo annabi ya ce za su zo da likkafani daga gidan aljanna wanda aka sa masa turare na aljanna idan mala'ikan mutuwa ya tashi zuwa zai zo da tawaga sannan kuma gashi da haka malamai suka ce za ka ga a ƙur'ani wani wajen Allah maɗaukakin sarki da kanshi zai ce Allahu ya tawaffal an na mautiha Allah shi yake ɗaukar rai lokacin da lokacin mutuwar ta yi malamai suka ce Allah ya ce shi yake ɗaukar rai ne saboda babu wata rai a doron duniyar nan da za a je a ɗauko ranta sai da izinin Allah da haka Allah ya faɗa a suratu Ali Imran ya ce wa ma kana linasin an tamuta illa bi idnillahi kitabun mu'ajjala bai yiwuwa ga wata rai ta mutu face littafi ne rubutacce duk irin abin da za ka yi yanzu mala'ikan mutuwa in ba Allah bane ya turo shi ya ce ɗauki ranka ba ruwan shi da kai sai lokaci ya yi sannan abin da Allah ya faɗa a suratu sajada ya ce ƙul ya tawaffakum malakul mautul ladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un malamai suka ce saboda mala'ikan mutuwa shine shugaba sannan maganar da ya faɗa a suratul an'ami cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarridun sai malamai suka ce saboda idan mala'ikan mutuwan ya tashi zuwa sai ya ɗibi tawaga na mala'iku wa'inda suke raka shi shi yasa da yayi kiraran sai ragowar mala'ikun su karba shi yasa zamu da Allah madaukakin sarki da ya tashi rantsuwa da nau'i iri biyu na mala'iku masu ɗaukar rai ya rantse da wanna zi'ati garka sannan ya rantse da wanna shiɗati na shiɗa to wa'annan wanna shiɗati na shiɗatin su ne masu hasken fuskar da ake turowa mutumin da yake da imani sannan idan suka cire ran a wannan lokacin ne annabi yake cewa sai raguwar mala'ikun in shi mala'ikan mutuwa ya cire idan suka karɓa shikenan sai a ɗauki wannan ran sai a tafi da ita sama wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ɗan wannan ɗan daɗin da rasuwar mutum a masa wanka a ɗauke shi a je a shi su kuma mala'iku za su yi wannan aikin ɗaukar ran a kai ta wajen Allah har sama ta bakwai idan ran mutumin kirkici amma idan aka sun haka ne akwai ran da kuwa an tafi da ita sama Allah ya ce la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljannata hatta yulija aljamal fi sammil khiyar ko an je saman baiwa iya budewa saboda ran bata da tsarki Allah madaukakin sarki ya tsare mu to dan haka idan aka tafi da ran wajen Allah to a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki zai ce a dawo da ita ƙasa shi yasa annabi a wani hadisin yake cewa innal abdul mu'mina idza mata wa wuda fi qabrihi bawa mumini idan ya mutu da an ji an saka shi a kabari sanda mutane za su juyo su dawo gida wa tawalla anhu ashabuhu annabi yace wa innahu la yasma'u qara'an alihim shi wanda aka rufe har an dawo masa da ran mala'iku sun yi aikin kai ta wajen Allah yanzu an dawo da ran cikin kabari za a tashe shi ɗaya kunnensa na ƙasa yana jin ga mala'ikun da za su taso su masa tambaya ɗaya kunnensa na sama yana jin ƙarar takalman mutanen da suka rufe shi za su juya gida a daidai wannan lokacin ne annabi yake faɗa yake cewa idan an rufe mutum ya ce ku neman masa Allah tabbata domin yanzu nan za a yi masa tambaya a cikin ƙabari. to mala'ikun nan idan suka zo suna da sunaye guda biyu akwai munkar akwai nakir dukkan su ma'anan munkar da ma'anan nakir wa'anda baka sani ba baka da alaka da su a rayuwarka shine ma'anan munkar shine ma'anan nakir idan suka zo za su tashi mutum za su yi masa tambaya guda hudu wanda shi wannan hadisin tambaya ɗaya ya taƙaita a kan shi za su tambaye ka man rabbuka wanda wannan yana da alaka da idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah sannan nabi za su tambaye ka man nabiyu ka waye annabinka wanda wannan yana da alaka da gaba ta biyu ta hadisin shine wa anna muhammadan rasulullah sannan tambaya ta uku za su tambaye ka ma dinuka wani addini kai sannan tambaya ta hudu za su tambaye ka wa ma ilmuka me ka karanta a matsayin ilimi a duniya me ka sani to wayannan tambayoyin idan suka wa mutum ya amsa a wannan lokacin ne Allah yake ta yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah amma wa yudillu Allahu zalimina duk wanda yake azzalimi ne in aka mai tambayar wallahi su ya bace ba zai ya amsawa ba shi yasa yake wa yaf'alu Allahu ma yasha dan Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ainihin wato ya ga dama sannan tambayan nan da za a yi a kabari ba kamar exam na duniya ba ne da in ka haddace formula in an tambaye ka dole zaka iya bada amsa wallahi ai tun ana ibtida'iyya zaka samu a ajin farko da muke fara koyon karatu a rauda su'al tambaya man rabbuka wane ne ka rabbi Allah kaza kaza man nabiyuka ka kaza kaza ma dinuka kaza kaza kana ganin tambaye kamar tana da sauki ko to za a nana ta maka ita a kabari amma wallahi mutum ya shiga kabari sa da Allah ba ta da kyau imanin ya lalace ko kai kafi kowa haddacewa da ya fomula wallahi ba za ka yi amsa ba shi yasa Allah yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah madaukakin sarki ya shirya da mu a cikin wannan hadisi da muka karanta yanzu malamai suka ce na farko yana nuna mana cewa su'alul kabari haqqun tambayar da za a yi a kabari gaskiya ne kuma wannan yana daga cikin tambayoyi guda tara da Allah maɗaukacin sarki zai yi wa dan adam bayan rayuwar shi kuma na sha faɗa a munasabobi daban-daban na ce maganar mutum bai sani ba to a duniya ake yin ta amma duk ran da rayuwarka ta ƙare ka tafi lahira tun daga kabari a turo mala'ika ya maka tambaya ya ce maka man rabu ka ce ba baka sani ba abubuwa ne suka ma yawa ha Allah ya kiyaye su tambaye ka su ce maka madiru man nabiyuka ka ce wallahi kai baka san haka abin yake ba kuma wallahi kana ganin abin nan ko da sauki ko to akwai waɗanda ko yanzu a duniya in za a musu tambaye ba za ki sai amsa ba a duniyar yanzu ba ba wasu sun shiga kabari ba fa a duniyar yanzu yanzu da a ce gobe mu ɗauki kyamara a zagaye gari da ka ci karo da mutum yana musulmi ka kakara mai kyamara ta ce eh to a matsayinka na musulmi ka imani za ka mutu eh haka ne to yanzu an ce akwai tambaya guda hudu da za a yi wanda ya mutu ko za ka iya faɗa mana a tambayo na rantsi da Allah gobe inda za ka shiga gari ka yawo da kyamara to duk in ka ci karo da musulmi ka so goma da sa'a in ba sa'a ba wallahi da kyar za ka samu hudu za su yi amsa sai ka samu shida zai ce to wallahi da haka muka ji ana faɗa ko ya ce wani ya ce a ba zai iya tunawa duka ba amma da ya rike wasu an ce za ka iya tuna kamar guda ne ce zai iya tuna kamar guda hamsin kuma kaga guda hudu ne to wanda a nan duniya ma bai sani bai je shiga kabari kaga yi magana ta riga ta lalace to wayannan su ne tambayoyin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da cewa gaskiya ne shi yasa usmanu yana da bawa yake cewa kana usmanu idza waqafa ala baka idan ya zo ya tsaya yayi kan yi kuka saboda kuka hatta ya bulla lihiyatahu har sai sayyidina usmanu ya jika gemun shi faqila lahu aka ce ma sayyidina usmanu tudkaru jannatu wan nar akan ambaci aljanna da wuta falata baki amma baka yin kuka wata baki min hada amma idan ka zo ka kalli kabari kai kuka sai sai na usmani yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace annabi ne ya faɗa yace innal qabra awwalu manzilin min manazil al-akhirah shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira yace fa inna jaminhu in mutum ya riga ya tsira daga nan wajen yace to fa ma ba'adahu aisaru minhu abinda zai zo bayan nan kuma yana da sauki yace wa illam yanji minhu in mutum bai tsira daga nan ba to fa ma hu ashaddu minhu to abinda zai zo kuma bayan nan yafi bala'i sannan yace annabi ya ce ma ra'aitu daran qaddun ban taba ganin wani abun kallo ba a duniya wanda ke firgita dan adam annabi yake cewa face kabari ya fi shi tsoratarwa sannan kulawar Allah da bayansa masu imani a duniya da lahira ta yadda ayar Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah shi yasa zamu ga a suratul hajji da ya tashi cewa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana yin mudafa'a kariya akan masu imani to gwargwadon ka da aikinka mai kyau a wajen Allah gwargwadon irin abin da zaka dinga samu na kariya a rayuwarka ta duniya da kuma bayan ka koma zuwa ga Allah haka abin da ya ci gaba da tafiya sannan khairu ma fassara bihi kitabullahi mafi alherin abin da ya kamata a fassara littafin Allah da shi shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wanda suke cewa annabi bai yi bayanin qur'ani ba akwai masu wannan ra'ayin duka wannan maganan ba daidai bane annabi ya yi bayanin qur'ani in ma bayani ta hanyar aiki ko magana ko ta hanyar ishara don Allah ne ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu taba turo wani manzo ba sai da harshen mutanen shi hikimar turo annabin dan shi ya zo yawa mutanensa bayani da haka annabi ya yi bayanin addini wani wajen ma in yi bayani sai ya daga hannu ya tambayi mutanen da ke wajen azamanin zamanin ya ce hal ballaktu wani isar da sakon Allah kuwa in sun ce eh, annabi ya daga hannu ya ce allahun shahad Allah ka shaida na isar da sako da haka za mu ga cewa maratibu tafsiri bayan ƙur'ani sasan shi ya fassara ƙur'ani to mataki na biyu shine maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan tafsirin da ya fi kowane tafsiri tsarki idan annabi ya fassara aya da kai shi ya ce wannan ayar fassara ta kaza to shikenan an riga an gama shi yasa shi ya fassara ayat lillazina ahsanul husna wa ziyada yace al husna ita ce aljanna wa ziyada shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama kuma insha Allah sai mun gan shi wa ana anas radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala yake cewa annabi ya ce innal kafira lallai kafiri idza amila hasanatan idan ya aikata wani aiki mai kyau ut'ima biha ummatan min ad-dunya sai a ciyar da shi wata ciyarwa daga cikin harkar rayuwar duniya domin za ka iya samun yanzu galibin ƙungiyoyin da ake kafawa na jin kai da taimako da saka idan musiba ta afka wani gurin za ka ba na musulmi ba ne wanda ba musulmi ba ne suke kakkafa su wa amma mu'min amma shi mumini fa inna Allah sarki Allah madaukakin sarki yaddakhiru lahu hasanatihi Allah yana masa iddikari da haka iddikari shine a masa tattalin aikinsa mai kyau fil akhirati a lahira wa yuqibuhu rizqan sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bashi arziki fi duniya a wannan duniyan ala ta'atihi akan da'ad da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala to su mutane duk sanda ka faɗi karman arziki hankalinsu yana tafiya zuwa ga kuɗi ne kadai ba shi bane arziki ba shi bane arziki shi kadai saboda haka Allah madaukakin sarki ya baka yalwar kirji da kwanciyar hankali ya riga ya gama maka koro. sai a ga gidanka ba babban gida bane amma idan ka tana da Allah sai ya sanya gidan shine ausa'u mafi yalwa gare ka amma in ka ƙi Allah ko gidanka ya fi kowa ita ce fada da ake gani za a nuna ido sai Allah ya sanya wajen shine adiyaku waje mafi kunci kuma a rayuwarka kana kallon yadda turawa ke rayuwa wanda in ya rasa abin da zai kwantar mai da hankali sai kaga kawai ya fito yana yawo tsirara dan ba abin da zai iya kwantar da hankali wannan abin da kake gani maddi na rayuwar duniya ba shi ke sa hankalin mutum ya kwanta ba wa fi riwayatin a watar waya inna Allah la yuzlimu mu'minin Allah bai zaluntar mumini da haka mafhumin shi wannan manduki ne wanda ba shi da mafhumi kada ka ce to tunda bai zaluntar mumini kenan yana zaluntarwa a'a inna Allah la yuzlimu misqala darra Allah bai zalunce ko da misqala darra yake cewa inna Allah la yuzlimu mu'minin hasanatan Allah ba zai zalunci mumini kyakkyawan aiki ba yuqta biha fid duniya za a ci gaba da bashi abubuwa saboda ita a nan rayuwar duniya wa yujza biha fil sannan a saka masa da ita a lahira wa amma kafiru amma shi arni fa yut'amu bi hasanati ma amila lillahi ta'ala abin da yayi dan Allah sai a ciyar da shi wani abu na rayuwar duniya fi duniya hatta idza abda ila al akhirah har sai idan ya gabata zuwa lahira ya zartu shine lam yakul lahu hasanatun yujza biha to a lahira ba shi da wani abu wanda za a saka masa da shi shi yasa Allah akwai ya yace wa qadimna ila ma amilu min amalin za su zo mana da tarin tirin aiki amma suna ji suna kallo fa ja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya shi ƙura mu sheke shi saboda asasin da zai sa Allah ya karba aikin na imani babu Allah maɗaukakin sarki ya tsere mu wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana bayanin adalcin Allah dangane da wato bayinsa Allah maɗaukakin sarki wa an jabir radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masalin salawat khamsi misalin salloli guda biyar ka na harin kamar misalin wata ƙorama ne kuma ƙorama jarin wacce take gudanuwa sannan ya zamanto aljarin gamrin ƙoramar tana gudanuwa sannan gudanuwar tata mai yawa ne domin yayin da ya kawo tashbihi ya ce ka masali jarin to tashbihi ne kuma sai da aka yi masa sifa da musu na adda ala babu ahadikum akan kofar ɗaya daga cikin gidanku yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsata marratin dukkan mutumin da za a ce akwai kogi a kofar gidansa kullum yana fitowa ya shiga ciki ya wanka sau biyu ya nutso ta yaya za a ce wannan mutumin yana zama da datti a jikin shi kaga ba zai yi ba to wannan kwatankwacin mutumin da yake yin salloli guda biyar kullum yake tsare su wannan hadisi yana nuna mana cewa as-salatu tukaffiru dhunub sallah tana kankare zunubai kama yuzhibul ma'u kamar yadda ruwa ke tafiyar da datti daga jiki sai dai malamai suka ce walakin yan bagi sai dai ya kamata alal musalli na Allah ya fituru dangane da masu sallah kada ya zamanto suna yankewa fa inna hadhihi al-fadila la illa man sallah kama umira domin wannan falalar da aka faɗe ta ba za ta tabbata ba sai wanda ya sallah yadda aka ce yi ba yadda ya ga dama ba domin akwai wanda suke yin sallah yadda suka ga dama yanzu sahu kaɗai a masallaci in kace sai an yi shi yadda annabi ya ce a yi wani daga nan ya daina zuwa masallaci zai ce ka takura mutane su ba 'yan zafin addini ba ba fa cewa kai ba ga yadda kai kake so a yi a'a ga yadda annabi yake so a yi kuma shi ma annabin nan ba daga wajen shi ba daga wajen wa daga wajen Allah Allah ka wa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani alheri kafin ya bar duniya da ya rubuta sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara. ya karanta littattafai sama da littafi 100 kusan da 70 da wani abu dan ya rubuta littafin idan dalibi ya dauka in kaga wannan hadisin yana da alaka da wannan kai za ka ɗauka cewa dama can a tsare suke ba a tsare suke ba aiki ne ya ɗauko wancan hadisin daga can ya alakanta shi da wannan hadisin haka yi shi yasa a muƙaddimar littafin ya faɗa cewa ba babi na alfahari ba babi na wa amma bi ni'imata rabbika fa hadis yace kafin shi ba za ka samu wani malami da ya rubutu ba akan sallah irin wannan littafin ba za ka samu ba kuma haka ne an fahimta yi shi ya yasa hatta tun daga sunan littafin sai da wasu suka so su mai gyara cewa dan mai zai mai sifatu salatin nabi min takbiri ila taslimi ka annaka taraha saboda wai ka annaka taraha wai tunda yana so ya ce kaman gashi nan kana ganin annabin da ido wa bai kamata ya amfani da kalman tara ba ya kamata ya amfani da kalman nazara ila sai dai yasa jimlar sifata salatin nabi min at-takbiri ila taslimi ka annaka tanzuru ilaihi yace masa to kun san ni ban iya larabci ba ni kuma larabci na ina koyon shi daga wajen babban mai gida annabi muhammad ne yace ya kamata kafin ku gyara jimla ta ta larabci ku koma ku gyara larabcin annabi da yace sallu kama muni yace in jifa kuka yoto ba da ni kuke ba na duka kun san kan wanda ta yi an fahimta yi Allah ya sa mu dace to saboda haka faman fa aqama arkanaha wa atamma wajibatiha wa khasha'a fiha sai mutumin da ya tsaye da rukunnan sallah ya cika wajibobinta sannan ya zama yana da kushu'i a ciki da haka ayar da ta zo cikin suratul ankabuti ta ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar da gaske ne tunda Allah ne yace tana hanawa tana hanawa sai dai kawai inda mushkilar take gwargwadon ikhlasin mai yin sallar dan Allah yake yin ta sannan gwargwadon yadda yake ɗabbaka karantarwa annabi a cikin sallar gwargwadon yadda sallar za ta hana shi abu mara kyau gwargwadon yadda mai sallar ikhlasin su yi ƙasa sannan gwargwadon yadda wato nisansa ga karantarwa annabi ya yi nisa gwargwadon shi ma yadda sallar za ta yi nisa daga gare shi sannan kuma ga kushu'i wanda yake abu mai muhimmanci Na ga Ibn rajab alhambal ya rubuta littafi sakutan akan matsalar kushu'i. eh nawa ne yanzu zaka ga an shigo sallah an fita abin da ya kamata a ce mutane suna da shi na shi'uri gane da kushu'i haka za a yi sallar a fita babu sai dai la hawla wala quwwata illa billahi al azim Allah shiryar da mu hadisi yana nuna mana cewa yustahabbu tashbihu ba laifi mustahabbi ne wani lokaci kamanta abu da buga misali don awa mutane bayani su gane shi yasa annabi anan wace kamar salin na harin jari amma misali ne na banna ba a so kun san akwai wanda sun kware wajen misalin banna don kaga za su misali to banna za su buga shi yasa Allah ya hana a babin shi yace fala tadribu lillahi al-amsala inna Allah ya alamu ku daina buga ma Allah misali saboda Allah shi ya san abin da ku ba ku sani ba wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji annabi yana cewa mamin rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu da zai mutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan a sami mutum 40 su tsaya a kan gawarsa amma mutum arba'in ɗin nan la na billahi shay'an ba sa yin shirka da Allah da wani abu shirka da kashe-kashenta guda biyar shirkul qasd wan niyya da irada shirkul ta'a shirkul mahabba shirkul da'awa sannan da riya illa shafa'ahum Allah fihi face sai Allah madaukakin sarki ya ba su ceton wannan mutumin saboda haka malamai suka ce wannan hadisin yana tabbatar da cewa akwai ceto ga masu imani idan kana almayyit min ahli shafa'a in dai matattan yana daga cikin waɗanda za a ta din saboda haka ceton su gare shi shine Allah madaukakin sarki abinda za su roƙa na Allah ya masa gafara Allah madaukakin sarki zai karba in suka nema Allah madaukakin sarki zai karba wannan shine da haka da 'yan kalakatu 'yan taƙi da 'yan mu'tazila su suka inkarin ceto mu kuma sunna abinda ƙur'ani ya kore mun kore wanda ya tabbatar mun tabbatar akwai ceto wanda ƙur'ani ya kore cewa ba zai yi ba akwai wanda ya tabbatar da cewa zai yi to mun tabbatar da shi sannan hadisi yana nuna mana cewa akwai wato kwaɗaitarwa da yawan masallata akan gawa saboda ana sa ran gwargwadon adadin mutane da ya yawaita wajen yin addu'a ga mamaci gwargwadon kuma irin abin da zai karu na neman gafara da falala da lada a wajen Allah musamman ma malamai suka ce sharaɗin ya zamanto wayanda suka tsaya kan gawar suka yi masa sallah ba sa yin shirka da Allah amma idan ana yin shirka to Allah ya kiyaye kuma za ka iya samun mutum da imani da shirka shi yasa Allah da ya tashi ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum wanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsa da zalunci ba shine shirka shi yasa a suratu yusuf Allah ya faɗi cewa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun Allah ya faɗi cewa mafi yawancin mutane ba su imani ba face sai sun yi shirka da Allah na haka malamai suka cewa a iya samun imani sannan yana da muƙarana da shirka ba shi yasa kullum kake ta ganin ba liman kullum a masallaci yana Allahumma izil islam wal muslimina wa zilla shirka wal mushrikina kaga inda ake ba matsa ko ina ba eh yau shirka ta mamaye mutane idan ka ɗauki gwari na 'yan kasuwa na wannan al'ummar ta musulunci wallahi kaso goma daga cikinta kaso shida ko bakwai suna da alaka da malaman tsubu haka ne haka ne kuka san irin bala'in da ake fama da shi a kasuwanni idan ka ɗauki matan aure illa ma rahima rabbu kaso goma daga cikinsu kaso shida in baka ƙara ba ya kai bakwai wallahi suna da alaƙa da malaman tsibu wata ma sai ta taso islamiyya sai ta biya haka ake eh? sannan idan ka ɗauki 'yan siyasan kaso shida daga cikinsu ko bakwai wallahi suna da alaƙa da malaman tsubu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mafi yawancin mutane ba su imani da Allah ba kwanan nan wani yake ban labari ba. eh akwai wanda fa ana tafiya farzu sai an zo za a tafi a tawagar ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasar nan fa da shi ake tafiya kawai sai ana tafiya sai ce a ɗawa aljanu za su wuce saboda wai shi yana ta'amuli da su ko yana zaune a ofis in takarda ta faɗo ya tashi ya kama mazuri yana zara ido wai ba haka makai da kuwa fa ya za ku min haka wai aljanu ne suka zo suka taɓa takardar waya za su mai haka wai ba haka suke da sofa hmm? shi ne abin da ke faruwa mutanen gari haka abin yake faruwa to duk wannan taron duk a taru in an tarin sharaɗi ya zama wanda suka tsaya kan gawar ba su da alaƙa da shirka da Allah ta kowane ɓangare amma shirkai ne suka taru a shi kenan Allah zai kiyaye kawai Eh? kowa ya sani wannan abu ne yanzu a fili kuma inda za ka gane cewa galibin mu har yanzu da saura ba a gane addini da aƙida ba al'amarin manya-manyan laifuffuka a wajenmu ya fi girma sama da matsala ta aƙida yanzu da ana karatun nan wani zai shigo ta ƙofar nan ya bada labari ya ce wani ya ji ya samu mamashi ya danne ta yayi sana da ita yanzu nan za ka ga kowa ya ɗora hannu a kala haula wala wata duniya ta kusa tashi amma inda za a zo a bada labari a ce wani ya tafi wajen wani malamin tsibbu malamin tsibbin ma daga ƙarshe ya ce buƙatar da ya je da ita ba za ta yiwu ba sai ya kawo wasu sassa na jikin ɗan adam za ga mutane ba suna ganin ka wannan is normal tare da kuma hatsarin wannan fa ya fi wancan yanzu ba akwai kamfanin giya a nan garin ba eh ba guda ɗaya ba ne yanzu to yanzu a sake misali nake bayarwa a nemi duk wata kusurwa wacce ake shigowa nan garin a sake gina wani kamfanin biri wurin na rantsi da Allah hatsarin wannan kamfanin giyoyin bai kai a samu malaman tsubba guda biyar ba a cikin gari amma wannan sai wanda ya gane addini zai gane haka a nan kuna gani muna kallo irin yadda mata ke turo mana tambayoyi sun je wa'annan wajen wa'annan mutanen da ake ce musu malamai da bukata sun ce bukatar ba za ta yi ba sai sun yi amfani da su kuma suna yi saboda bala'i yanzu kuna jin kwanan nan irin abubuwan da ake faɗa hmm? yanzu ɗaya daga cikin malamai na ji yana ba da labari wanda abin ya faru da shi fa wani yana neman wata bukata aka ce ba za ta yi ba bukatar dole sai ya nemo jariri sabon haihuwa ya shi bai san yadda zai ba aka ce za a nemo amma a gaban shi za a aikin aka nemo jariri sabon haihuwa aka zo da ran shi aka kirɓa shi aka mayar da shi shine yajin da zai dinga cin abinci da shi don bukatar sa tafiya ku faɗa mu kuna kallon yadda kaji can jihar an kama harkar tsafi can an yi waye can an yi waye haka ake da yara ne ƙanana ake neman sa a rasa amma yanzu habbabba sai ya fita kada an ce ba a ga mutum ba a tafi filin sanarwa da batarwa a ta giya ba za a gan shi ba wallahi Allah ya shirye da mu wa an ibn mas'ud sannan radiyallahu anhu qala yake cewa kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi qubbatin mun kasance muna tare da annabi a cikin wata khaima da haka an ce qubba shine khaimatun matun wahiya baitun saghir shine gida ɗan ƙarami haka na nahawan min arba'in kwatankwacin mu arba'in faƙala sai annabi yake cewa a tardauna an ta kunu rubu a ahalin jannati kuna so ku zaman ta kuna ɗaya bisa hudun mutanen aljanna ƙulla sai sabai suka ce na ƙala eh. sai ya ce a tardauna an ta kunu sulsa ahalin jannati kuna so ku zama ku ne ɗaya bisa ukun mutanen aljanna ƙulna maka ce na'am ƙala sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa inni ni dinnan fala arju ina fatar an kunu nisfa ahalil jannati ku zamanto ku ne rabin mutanen aljanna wa zalika wannan kuwa annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun babu wata rai da za ta shiga aljanna sai rai musulma wa ma antum kuɗin nan ba ku kasance ba fi ahalin shirki a cikin masu yin shirka illa ka sha'arati albaida sai kaman gashi wato fare fi jildin saurin aswad a cikin wato fata sa wanda yake baki auka sha'arati sauda'i ko ku kaman bakin gashi ne fil jiddil saurin ahmar a jikin wato sa babba wanda yake ja idan ka ɗauki al'ummar annabi a lokacin da yake buga misali ya ce idan ka haɗa ta da raguwa al'umma ba ta wuce kaman a samu farin sa ba sannan wanda yake a samu wani waje inda ya baki bai wuce cikin hannu ba haka annabi ya buga misali ko kaman bakin gashi a cikin sa wanda yake ja haka annabi ya buga misali wannan shine misalin da annabi ya buga me yake so ya nuna maka shine al'ummarsa tana da wato yawanta duk da yadda yadda kake ganinta tana da yawa to idan ka hada zuwa ga tarin al'ummomin da aka yi za ka ga cewa su ne aka samu wanda suka ba Allah da yawa shi yasa annabi ya ce ba yana sa ran rabin wannan al'ummar ta to ita ce al'ummar da za ta shiga aljanna ya ishe ka misali annabi nuhu da ya shekara 950 yana wa'azi Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan wa mun karanto hadisin da annabi a baya bushara ga aljanna ga ukasha ya ce akwai annabin da ya zo ya da'awa wani mutum uku ne suka bi shi wani mutum bi wani ɗaya wani har ya zo ya gama da'awar har ya koma ba wanda ya bi shi kuma annabin Allah ne sannan annabawan nan da suka rayu a doron ƙasan nan akwai wayanda sun rayu sun kira zuwa ga addini ko annabi bai san sa ba kuma bai da labarinsu amma shi Allah yana sanar da su kuma ya san zuwa ga al'ummar da ya tura Allah ta'ala ya shirye da mu sannan وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة إذا لنا القيامة تاكسنتي دفع الله إلى كل مسلم يهوديا الذي يبنيك أما كون مسلمي بيهودي أو نصرانيا وكريستا فيقول سيتي هذا فكاكك من النار والنشيني فانسرك دقوتا وفي رواية عنه عن النبي قال يجيء يوم القيامة ناس wasu mutane za su zo ranar alkiyama minal musulmi daga cikin musulmai bi zunubin da a amsalil jibal kwatankwacin gima-giman duwatsu ya gafiru Allahu Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya gafarta zanabban lahun gare su ƙauluhu dafa ila kulli musulmin magana annabi da ya ce Allah zai miƙa zuwa ga kowane musulmin yahudiyan au nasaraniyan فيقول سي الله يتي هذا فكاكك من النار sai na nau ya ce ma'anahu abinda zai fassara maka wannan hadisin dan naji wani dan kala ƙato yana cewa ai wannan hada fada ne ya za a ce wai ba yahudi ko kirista gashi ba cikin littafi ana karanta a ce wai za a miƙa ma kowane musulmi ba yahudi ko kirista a ce shine wannan fansarka to sai ya manta cewa idan yana ganin cewa wannan hada fada ne dan me za a faɗi wannan ya manta a ƙur'ani Allah ya kira su ya ce musu birai wa qalat al yahud yadullahi magalula Allah ya ce musu gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kaseeran minhu ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra har yaje man la'anahu Allah wa gade alayhi wa ja'ala minhum al qiradata wal khanazir ko kuwa in yana ganin cewa wannan matsala ne an ci mutuntun su da qur'ani ya fara ce musu ya kira su ya ce musu ya ce kira da tawal khanazi ya ce musu bari sannan ya ce musu aladu har Allah sai da ya ce musu walaqad alimtum alladhina tadawun minkum fi sabti fa qulna lahum kunu tan amma ya tsallake wannan ayar fa sai ta saboda yana jin haushin hadisi yana so ya nakari kan hadisi to saboda haka ya yi efesol guda arba'in da wani abu hadisi ɗaya yake ɗauka sai janyo hadisin sai ce wannan hadisin ya ci karo da ayar ƙur'ani kuma yana ƙalubalantar inda wani malami a duniya da zai iya bashi amsa to ya bashi to ni kuma na ce zan ɗauko hadisan da duk ya kawo tun daga na farko zan fara kuma zan biyo su ɗaya bayan ɗaya sai na bashi amsa da izinin Allah saboda haka wanda suke za su bi mu ta ashabatul kiram tv musamman ta kan youtube da izinin allah ya yi minti hurhudu biyar shida tara in na zo kowane karatu sai na min minti talatin a kan shi in ba shi amsa a kan abin da ya ce akwai amsa a ba shi kuma akwai insha allahu yana nan da izinin allah za mu ƙara bayani a kan wannan shine ma a fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu inda annabi yake cewa li kulli ahadin manzilun fil janna kowane mutum da ka gani a duniyan nan sai da Allah ya gina masa gina a daljanna wa manzilun fil nari sannan ya gina masa gida a wuta fal mu'minu idza dakhala al jannata mu'mini idan ya shiga aljanna khalafahu al kafiru fil nari to gidansa wanda aka rufe to dama akwai kafirin da ya kamata inda ya yi aikin alheri ina ya kamata shi ma ya tafi aljanna ko to shi kuma wannan muminin tun da ya yi aikin alheri an kai shi aljanna gidan shi na wuta za a rufe shi sai a ɗauko shi sai a tura shi gidan shi gidan muminin na wuta li'annahu mustahiqun zalika bi kufri domin ya cancanci wannan saboda kafircin da ya ma Allah wa ma'ana fi kuka annaka kunta mu'arradan lidukhulin nari lalle kai ka kasance a gitto da kai zuwa ga shiga wuta wa hada fi kafuka li anna Allah ta'ala qaddara lin nari adadan domin Allah ya kaddara mu wuta adadin da ha sai ya cika ta fa idza dakala al kuffaru idan kafire suka shige ta bi dhunubihim wa kufrihim saboda su da kafirtin su saru fi ma'anar fikaki lil muslimina sun kasance da ma'anar fansa ga musulmai wallahu a'lam wannan shine kuma wa shahidu ala zalika qur'ani ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya tsoron Allah to yana da aljanna guda biyu malamai suka ce jannatani shine aljannar ka ta asali da aljannar wani wanda ya kibin Allah sai a tura shi wuta kai a bashi taka aljanna a ce ka hada shine wali man khafa maqama rabbih jannatani Allah ta'ala ya shiryar da mu hadisin nan yana nuna mana wato darajar wannan al'ummar saboda imaninta da Allah sannan da kuma shaidar da za ta yi a gaban mutane gobe ainihin wato alkiyama amma kada mu manta cewa khairiyar da Allah ya ce wannan al'ummar tafi ba haka kawai ba ne da yake ce kuntum khaira ummatin uku da nasi cewa ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna sannan wa tu'minuna billahi sai mun yi imani da Allah ɗaya in imanin ka ya lalace da Allah idan ana maganan khairiya na wani amma kakka yau da kanka baka ciki ɗaya kenan na biyu umarni da abu mai kyau wa ala ra'asihim abin da yafi kowane abu kyau a duniya babu kamar tauhidi duk wani abu da ka san yana da muhimmanci a doron ƙasa bai kai wannan ba sannan hani da abu mara kyau wa ala ra'asihim shirka da Allah duk wani abu da ka sani a doron ƙasa mai muni to bai kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai idan mun yi wannan ne imani da Allah umarni da abu mai kyau da hana abu mana kyau to lokacin ne muka cancanci mu zamanto khairu hadhihi al-umma a mafi a alherin wannan ainihin wato al'ummar kuma na sha bayani a sabobi da dama cewa ko banna ce take bayyana cikin mutane idan aka rasa wanda zai magana a kanta to wallahi tallahi akwai matsala yana kana kallon ga abubuwa nan suna faruwa ka fito ma kai magana wani lokaci abu sai ya zama abin da ya zama je yana cikin gida yana jin harba harbi ni na ɗauka ko yara ne ke buga shugo wayan shara ne suke fada yan shara to yanzu labaran da nake samu ban tabbatar ba cewa wasu daga cikin yaran nan yanzu har bindigogi suna da shi Eh? gaskiya ne ko abin dagogi suna da shi an tsallake maganan aji a ɗauki a adda ko takobi ko wani abu a sare mutum a'a bindiga ake da ita wacce za a yin harbi kuma tun baya sanda muke faɗawa mutane cewa kowace unguwa za ta iya tashi ta magance matsalar nan idan gwamnati ta kasa mutane ba su yi ba Allah ta'ala ya shirye da mu bari mu ƙara hadisi ɗaya matsaya nan ana nuna lokaci ya yi eh? Eh? lokaci ya yi to malam mutar ya ce lokaci ya yi da mu tsaya a nan kun san ga zaɓe yana tunkarowa ko to a ci gaba da addu'a eh wannan zaɓe da yake zuwa Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya ko kuwa a muna da mu'assasa wacce muka sa bata suna as-sahabatul kiram wannan mu'assasa tana da tsare-tsare da kuma tanade-tanade asali mutanen da suke rayuwa a waje in na ce waje wajen najeriya su ne suke da tunanin abinda muke na da'awa wace irin gudunmawa za su bashi sannan muka fito da wa'annan tsare-tsare akwai wa'anda sun ce tuntuni sun so su tambaya to amma dai saboda lokaci ne ba nasi tambaya shi yasa suka kasa tambayar domin yanayin lokuta da muka bayar na karantarwa don kwanan nan da muka yi 'yan tafiye-tafiyen nan muka dawo akwai wanda sai da ya tambaye ni cewa wai da Allah akwai wani dan karamin jirgi ne da muke amfani da shi na ce masa wallahi mota ce muke hawa ba dan karamin jirgi ba ne saboda bayan na dawo nan kasar kwana bakwai da dawowa a ran juma'a muka bannan muka tafi a malumfashi daga nan muka dawo muka tafi dabai muka wuce a argungu muka dawo sakkwato mun shigo nan ranar laraba alhamis juma'a muka sake a yobe muka dawo satin sama muka tafi kajuru taron da muka dawo daga kajuru mun dawo bayan azhar ya kamata mu bannan mata fi jigawa to wani uzuri ya gita sai zaman to ba za mu iya yin tafiyar ba to shine wani da ya ga haka yake tambaya cewa wani karamin jirgi ake da shi muke wannan zirga zirgar na ce wallahi mota muke hawa ba jirgi ba ne. to saboda haka wasu shi yasa cikin karatuttukan na muka kwanan nan wani da yake cewa wai yana ba da shawara a maimakon wannan ya ji ni nan gobe ya ji ni nan wai da zauna ne na karanta na ce shi bai san abin da ke tafiya ba ne ina ya sani na ce shi ma mai surutun in karatu zai inda yana maganin wai karatu ne na zaure a zauna a yi ɗalibi karatu na littafi daga bango zuwa bango na ce shi ma yana da lokaci ya zo zan mai karatu an gane saboda haka ga duk ɗaliban da suka san muna karatu da su sun san yanayin tsarin karatun ba kullum ake yi ba don dama yana faɗawa ɗalibai ɗalibi in ka zo za ka yi karatu ka ɗauki nan wajen da ake ba da karatu ne amma ba wajen yin karatu ba ne wasu ɗalibai idan aka yi karatu wani ya rufe littafinsa to shi fa da littafin sai ran da zai dawo wajen karatu kuma ba yin haka saboda in za mu zauna mai karatu awa hudu biyar da kai in maka tashi awannin da kake da su a gida ya fi yawa sama da awannin da kake da su tare da ni to wannan shi ne. to saboda haka muna da tsare-tsare ƙarƙashin wannan mu'assasa ta asahabatu sahabatu al-kiram na farko sa mata suna asahabatu sahabatu al idan muka lura za mu ga cewa a yayin da wasu mutane suka tashi ba su da wani aiki sai su ga sun zubar da mutuncin sahabban manzan Allah ta akwai mai da martani da wannan wato ainihin wato shi suna ɗin to saboda haka kuma kuna kallon yanzu yadda kullum ake surutu ake ta cece ku ce ba dama a ganka ka tafi gidan gwamnati ɗaliban da kake wa karatu su zazzage ka su ce malam ya lalace ba ka ke ba a ce malamai sun lalace malamai suna bugun wani su kuma wanda suke wannan magana in ka biya masu in matsalar kuɗi ta taso ba za su iya ba da abin da addinin zai gina ba ba haka muke ba to saboda haka bayan yakin duniya na biyu turawa su da kansu sun fahimci cewa al'insanu da'ifun bi nafsihi qawiyun bi sannan ƙalilun bi nafsihi kathirun bi idan kai kaɗai ne a kankin kanka kana da rauni amma idan ka haɗa kai da 'yan uwanka kana da ƙarfi ko ba ka da shi idan kai kaɗai ne a kankin kanka baka da yawa amma idan ka haɗa kai da 'yan uwanka kana da yawa ko ka da shi wannan yasa kuka ga ƙasashen turai yanzu biza ƙwaya ɗaya ta wata ƙasa za ka iya haɗa ƙasa guda goma na turai daga nan ƙasar ka shiga ka fita can ka shiga can ka fita can saboda sun fahimci muhimmancin haɗuwarsu tana ƙara musu ƙarfi sama da kowace ƙasa ya zamanto a ɗaiɗinta take yanzu amerika ba ƙasashe ba ne suka haɗu suka yi ta shi yasa ake ce mata walayatul mutahida ƙasashen da suka haɗu suka yi ta to saboda haka mun sha zuwa karatu mu bannan garin saboda mutane ba su da fiƙihu ku je kuwa mutane karatu kun tashi iya abin da za su yi alaga ta malam ala saka da alheri sai mun sake neman kuɗin mai daga nan garin an aika mana sannan mu dawo akwai matsaloli yanzu motar mu kwana nan da muka yi gyaranta abinda motar ta ci ya kai wajen naira dubu ɗari biyu da arba'in wajen gyaranta ga littattafai muna so mu dinga siya littattafan shi'a kuma sun fi littattafai na sunna tsada kuma duk wanda ya shiga rigimar fada da shi'a ba za ka iya rikici da su na ilimi ba in ba ka da littattafansu don za ka faɗi magana za su yi jinan su ce ƙarya ne yanzu akwai littafi kwaya ɗaya da muke so mu siya kuɗinsa ya kai dubu ɗari biyu da hamsin littafi ne kwaya ɗaya bayan yana nan ba littafi littafi ne kwaya ɗaya saboda yana da mujalladatu sun kai guda ɗari da goma sha biyar littafi kwaya ɗaya to kaga in ba kwanan nan wasu bayan Allah suka siya mana littattafai guda uku kusan dubu ɗari na shi'a an fahimta yi to saboda haka a idan mutane suka lura tun daga shekara ta 2015 har zuwa yanzu mun kame bakinmu ba ma magana akan abin da ya shafi harkar siyasa ko ka zaɓuwa na ko ka zaɓe shi wannan matsalar ka ce duk wanda ka je ka zaɓa a koran da za ka tsaya gaban Allah zai tambaye ka me yasa ka zaɓe shi sai ka faɗi dalilinka ko kuwa amma mu da yanzu mun ɗauki layin karatu to saboda haka wanda ya yarda cewa abinda muke yi addini ne kuma muna nan da tsare-tsare akwai wannan maganan a tv a sahabatul kiram tv din nan yanzu muna so a maganar subscription youtube za su fara biya amma sai mutum ya kai wanda za su yi subscription din ya kai mutum daga dubu daya abinda da ya sama to alal aƙalli ya kamata a ce mutane su ba mu goyon baya ta wannan bangaren na biyu akwai application yanzu da muka ƙirƙira da sunan wannan mu'assasa din ba da daɗewa ba zai fara aiki za ka iya shiga play store ka sauke shi dukkan karatuttukan ma da kake nema za ka iya gani a nan ka sauke sannan idan mutum ba mazaunin gari ba ne ka tafi ka tafi america ko a ina ne a inda duk kake a duniya ta wannan application din akwai gidan rediyo da za a buɗe shi ma mai suna a sahabatul kiram wanda zai zamanto za ka iya buɗewa a daidai lokacin da za mu wannan karatun da dukkan karatuttukan da muke yi ka saurari karatun kai tun daga farawa har gama wanda wannan kuma zai yi wa dole sai mutane sun ba da gudunmawa shi yasa akwai fom da muke da shi na san ɗimbin mutanen da suke biye da abin da muke na da'awa suke mana fatan alheri yanzu inda za mu samu mutum dubu biyu a cikin najeriya da wajenta wanda duk wata za su iya ba mu naira dubu ɗaya za ka ga a ƙaranci a kowane wata mana da naira miliyan biyu kun ga ba tare da mun je mun gurfana wajen wani ɗan siyasa ko mai kuɗi ba mu zubar da mutuncin mu sannan mu zubar da mutuncin wa in kana jin cewa wannan abin da ake yi abu ne wanda ya bai maka daɗi kuma ba ka so ka gama cikin wannan halin to abin da ya kamata kai shine kai tunanin abin da muke na da'awa wannan wani abu za ka yi ka taimaka masa na haka akwai fom da mutum zai iya cikewa da akawun ɗin ina ganin ina akawun ɗin yake malam usman kowane wata mutum abin da muke bukata a matsayinsa na ahli sunna ya zamanto zai iya ba mu mawan naira dubu ɗaya wannan shine abin da muke da bukata a kan shi wanda na tabbatar naira dubu ɗaya nan ba ta kai kuɗin kati da mutane ke sawa a wata wata kai wata kwata ba ta kai ba to wannan naira dubu ɗayan ita muke bukata bara na fusata a sakkwato wanda suka bibi tafsiri sun sani eh? akwai program saboda za a sa a wani gidan rediyo a kano ga baki ɗaya kuɗin dubu ɗari uku ne amma akwai wanda na dinga buga masa waya tun azumi yana farko sai da aka yi kwana goma sha hudu bai taba daukan wayata ba kuma bai taba kira na ba dan kawai zai sa mana program a gidan rediyo kan naira dubu ɗari uku waccan shekara shi yasa bana da na tashi na ce ba wanda zan buga ma waya in ce wai ya kawo gudunmawa za mu saka karatu a gidan rediyo ko tv na ce babu kawai iya abin da zan iya zan yi karatun na bari shi kuma allah ya ya kayan shi shikenan an gane amma idan muna da irin wannan tsarin kun ga in lokaci ya yi muna da hanyar da duk a inda muke so mu ɗauki karatu za mu iya ɗauka masa ba tare da dogaro wajen wani mutum ba saboda yana ganin ko yana da kuɗi ko kaza in ya ga dama ya yi muku in bai ga dama ba ya wulaƙanta wannan shine abubuwan da suke ainihin wato faruwa Allah ta'ala ya samu dace ya samu wani lafiya to da haka kun dai san hayaniyar da ake ciki yanzu a ce wane ya ci kuɗi wane ma ya gurguru kuɗi an ga wane a wajen 'yan siyasa an ga wane a wajen kaza kaza kaza to kukan ku al'ummar mutane wasu gudunmu da ya kamata a ce suna ba addinin to wanda suke neman amana so a ce an ba da akan nomba din ne malam usman yana cikin wannan waya to shikenan ba komai sai karatu na gaba amma masu neman akan namba ɗin an tesa ne wannan namban waya sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sai sifili shida tara wato 0 2 2 wannan shine Allah ta'ala ya samu dace wannan shine da haka muna nan da tsare-tsare da izinin Allah wanda suke bibiyan mu ta WhatsApp karatuttukan da ake da shafin mu na Facebook idan ana yi to insha Allah muna so wancan maganar subscription din nan idan ya kai naira idan ya kai mutum dubu daya to daga nan ne zamu fara abin nan kuma ta nan ne wancan shirin da zai fara zuwa duk da zamu dinga yin audio akwai shiri guda biyu da muke so shi wannan dan mai da martani ga wannan dan kalakato zan sa masa suna qur'ani zalla ko damfara zalla to sannan akwai shiri da shi kuma za mu zo mu fara mai suna du'atun ala abuwa bi jahannam masu kira akan kofofin jahannama to sai wannan sai ka biyu za ka ji suwaye da waye suka tsaya akan kofofin jahannama suke kiran mutane Allah ta'ala ya tsare mu daga jahannama wannan shine a gudunmu da muke so mutane duk inda mutum yake inda halin sunna ne ya ji kuma ya gamsu da abin da muke yi na addini to wannan ita ce gudunmuwar da muke da bukata ya ba mu a matsayinsa na wato ahali sunna sannan ya yi mana addu'a abin da muke yi allah sa ya zama saboda neman yaddasa muke yi wannan shine da haka ina ganin wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh